lokacin da aka buga nasarar zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar Togo ta sha kashi a hannun Super Eagles na Najeriya da ƙwallo uku da ma chess Republic ta samu nasara a kan ƙasar Cyprus yan ƙasar da shekara 21 da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Switzerland ta doke Belarus da ƙwallo ɗaya da babu. Ita ma ƙasar Iran ta samu nasara a kan ƙasar Jordan da ƙwallo ɗaya da babu. A yau kuma Mexico ta doke ƙasar Ireland da ƙwallo uku da babu. sai kuma wasan da za a buga shi ma a yau din na sada zumunci tsakanin kasa da kasa inda kasar Oman za su fafata da kasar Syria da misalin karfe biyar da rabi na yammaci agogon Najeriya Niger da Chad Northern island ko za su fafata da New Zealand ne da misalin karfe 8 saura kwata da dare agogon Najeriya Faransa za su fafata da Faragai da misalin karfe 8 na dare shi ma agogon Chad da Kamaru haka kuma gobe idan allah ya kai mu za a buga wasan karshe na cin kofin zakarun nahiyar turai yufa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 za a buga wasan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta juventus da ke kasar italy da real madrid da ke kasar spain za a buga wasan ne a filin wasa na millennium stadium of cardiff da ke kasar wales mai daukan mutane 74,500 za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chad wannan shine haduwar kungiyoyin na goma sha hudu tun kahuwarsu inda a baya suka kara sau goma sha uku juventus ta samu nasara sau shida ita ma real madrid ta samu nasara akan juventus sau biyar an yi kunnen doki sau biyu a labarin wasanni na kungiyoyin kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta chelsea da ke kasar ingila ta karbi kaso na zunzurutun kudi har fam miliyan 150,800 daga hukumar gudanarwa na premier league na kasar ta ingila sakamakon nasarar da kungiyar chelsea ta yi na lashe gasar premier league na bana kimanin fam biliyan biyu da miliyan ɗari hudu ne za a raba wa kungiyoyi ashirin da suka fafata a gasar premier league din na kasar ingila a bana inda a baya wancan shekarar da ta wuce aka raba fam biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida wanda kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta fi kowane kungiya ɗaukan kaso sakamakon ta samu nasarar ɗaukan wannan kofi na shekara 2015 zuwa 2016 da gabata huta lafiya.